al'ummar birnin maiduguri sun ce ba za su taɓa mantawa da wannan rana ba saboda abin da suka shaida wanda ya ba su mamaki kuma ya tayar musu da hankali malam muhammad abubakar ladan wani mazaunin maiduguri ne da ya shaida ganin abin da ya faru a wannan rana ga kuma abin da ya shaida min gaskiya wani abu ne wanda yake da ban mamaki wanda ba a taba tsammanin abu kamar haka zai faru a cikin garin maiduguri ba kaman da wasa kaman da wasa kawai muka ji da daddare nan ana ta fama an ce an je police headquarter an ce an je ina ne an tare wannan guri musamman abin nan markas mashigan railway terminus da kuma anguwan da ake kira irin su sabon number area su lambor din nan akwai wani ma'aikacinmu da ya tashi da safe yana zuwa aiki ya ga abu na zahiri kawai bai ankara ba ya fada wani gida ta katanga ma ya fada ya ji ya samu mutumin nan ya ga mutum ne zahiri an kashe abu dai wani abun ban mamaki ne wanda ba a taba mafarkin shi ba shi ma mala da mudan barno ya min bayanin wuraren da yan kungiyar da ake kira yusufiya a wannan lokacin suka fara kai harharen su a wannan rana wacce ake ganin ita ce digon ba na fara rikicin boko haram sun gabatar da hare-haren su a kan police headquarter state inec da kuma prison a lokacin hare-haren su gaskiya ya tsananta wajen wannan gurare guda uku ne wanda kuma daga bisani suka shiga farautan jami'an tsaro na operation flush a dukkan sansanonin da suke ciki so wannan shine abin da ya faru a rana kamar ta yau da suka kai harin nan su kombi jami'an tsaro me suka yi a da suka kai hari jami'an tsaro sun fita su ma saboda kare kansu sun fita sun kashe wasu su ma wasu sun kashe su haka dai aka yi tahowa ake ta tahowa rigima tun daga lokacin har izuwa yau da yawa dai ba su taba jin karajin harbin harbin bindiga ba sai a wannan lokaci inda wasu da dama ba su taba ganin gawa a ƙasa a zube ba sai a wannan rana wasu da dama sun ce abin da ya fitar musu da hankali shine yadda suna ji suna gani ake harbe mutane har lahira babu shakka al'ummar birnin maiduguri sun shaida ganin tashin hankali da keta haƙƙin bani adama wanda ba su taba gani ba sai dai ko su ji labari ko kuma gani a fina-finai yayin da jami'an tsaro ke farautar 'yan kungiyar suna harbe su a bainar jama'a su ma 'yan kungiyar haka suke farautar jami'an jami'an tsaro ko wanda aka sani yana da alaka da su bayan kwashe kwanaki ana wannan hali sai kura ta lafa inda jami'an tsaro suka sanar da kame shugaban kungiyar malam muhammad yusuf ko ya faru bayan nan malam abubakar ladan ya min bayani a lokacin da aka kashe muhammad yusuf akwai wayanda suke ganin an sura ganin kamar abin ya zo da sauki tunda an kashe a babban matsalan abin to wasu kuma da suke an gan nesa suna ganin eh bala'i ne zai biyo baya kuma gaskiya kashe shi da a ce yana raye da muna ni a gani na fa inda a ce ba a kashe shi ba mai yiwuwa in yana hannun hukumomin zai iya bada za a iya cin moriyarsa ko zai iya bada shawara ga mabiyansa wannan shine za a iya cewa ya haifar da rikicin boko haram wanda ya bazu zuwa wasu jihohin najeriya da ma kasashe makwabta da suka kama da kamaru chadi da nijar wanda yanzu haka ake fama da shi alamin suleiman muhammad dw hausa daga maiduguri a najeriya